بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إنما يوفق الله سبحانه وتعالى ليكرم من يا وأيكم من الخير ta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu da kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu wa ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu da mutuwar mu yazo innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayh insha Allah ta'ala za ku tashi a kan aya ta 284 insha Allah bismillah a'udhu na minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين lillahi wannan aya mai albarka lillahi mafi fi samawati wa ma fi ardi har zuwa ta tana da alaƙa tana da sila da karatun da muka yi ajiya na abin da ya shafi bashi da mai ɗaukan bashi da mai bayarwa da mai rubutawa da mai ba da shaida da wanda zai zo ya faɗa a rubuta da kuma wanda zai karɓi bashi a halin tafiya a inda babu shaida duka da in yanwa ba su manta ba mun karanta su Allah maɗaukakin sarki ya yi ma kowane ɓangare gargaɗi ya ja ma kowane ɓangare kunne mai ɗaukan bashi idan za a rubuta yarjejeniya kada ya zo a rubuta ƙasa da yadda ya karɓa shi kuma in mai bayarwa ne za a rubuta kar ya rubuta sama da yadda kuma ya ba da bashi in wanda zai zo a rubuta agreement ne da yarjejeniya da komai saboda waɗancan ba su iya karatu da rubutu ba to kada ya cutar da wani ɓangare ko jiya na buga bayani kada a ce dubu goma shi ya rubuta takwas kada a ce goma ne ko ya rubuta sha biyu a wajen yarjejeniya da shi mai rubutu da zai yi kenan wanda zai tsaya a madadin wato dolon mutum da bayi da wayo to shi ma ya tsaya a madadin shi da adalci kada ya zo ya rubuta abin da zai cutar da shi mai shaida kada a kira shi ya ki zuwa kada ya ce ba ruwan shi kuma kada ya shaida a kankanin duka mutanen karanta waɗannan abubuwa da wanda in tafiya ta haɗa ku da shi in babu shaida babu wani a bada jingina amma idan kuka yadda da juna ba sai an rubuta ba kowa Allah maɗaukakin sarki ya ja kunnen shi a ƙarshen aya ta biyu da da tamanin biyu, Allah ya ce wallahu bi kulli shay'in alim a ƙarshen kuma ta biyu da da tamanin uku, Allah ya ce wallahu ma ta'maluna alim ko ba haka ba Allah ga dukkan abin da kuke aikatawa masani ne to sai Allah ya nuna mana irin fadin sani shi da girman sani shi yace walillahi kutuna fa dukkan mafi samawati wa mafi ardi duk abin da yake cikin samai da kasai gaba ɗaya na Allah ne yana sane da su yana sane da abin da suke wato wannan Allah ya ce ku ku yan kasuwa eh, masu karɓan bashi you are very few compared to halittun da suke cikin samai da kasai da abin da ke tsakaninsu duk abin da wata halitta take yi na sani na ku yan kaɗan mai ba da bashi da mai karɓan bashi da mai rubutawa da shaida da menene ko nawa ne in ji Allah da ba zan san dukkan abin da kuke aikata ba ni da na mallaki abin da yake cikin samai da kasai da da halittun da suke karkashin kasai bakwai da halittun da suke cikin samai bakwai da abin da ke cikin tsakanin sama da kasan duk wata halitta na san abin da take ba abin da zai buyan mu bellanta na ku yan kaɗan masu karɓan bashi da rubuta bashi ina fata an gane ko na san abin da kuke duk abin da kuke na sani ni da na san na mallaki abin da ke cikin samai da kasai da abin da ke cikin tsakanin su ma Mallanta na ku ne za ku yi abin da ban sani ba in ji Allah kun gane dai kamar abin da ayar dai take kara jaddada musu Allah ce wa in tubdu ma fi anfusikum idan kuka bayyana abin da cike kuka cikin zukatanku kuka yi cuta karara kuka bayyana cutar abu yana cikin zuciyarku har kuka bayyana shi waje na alkhairi ne ko na sharri wajen eh, bashin nan kuka kuka bayyana cutan a karara mai shaida ya bayyana cutan shi karara mai rubuta mai bayyana cutan shi karara autufuhu ko kuka boye abun a zuciyanku da yuhasibkum bihillah Allah madaukakin sarki zai kama ku da shi gobe kiyama zai muku hisabi a kai abinda kai a bayyane na cutarwa ko abin da kai conceiving din shi ka boye baka bayyana ba amma ka boye cutar a zuciyar Allah ce ni Allah na sani na san abin da ke cikin zuciyarka ni da na san abin da ke cikin samai da kasai da dukkan abin da ke cikin su mallaka na ne inji Allah abin da ke cikin zuciyarka ne ba zan sani ba to Allah ya ce duk wanda ya wani laifi irin wannan fa ya gafiru liman ya sha'u wanda na ga dama in gafarta masa inji Allah in ya tuba kenan wa azibu, man yasha'u wanda naga dama in azabtar da shi wanda ya ki tuba daga irin wannan karya dokokin da na faɗa a kansu yake kullun ya ki ya tuba wallahu shi Allah ala kulli shay'in qadir ya azabtar da dukkan wanda ya ga dama komen girman shi ya Allah ya ce ina da ikon azabtar da shi ina da power a babu wani wanda zai gagare ni haka na ma'un gafarta ma wanda na ga dama ni mai iko ne a kai inji Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin nan tana da alaƙa waɗansu malamai suka ce da wancan wato idan mutum wajen shaida ɗin nan ko rubutawa ya bayyana rashin gaskiyar shi a ƙarara aka sani ko kuma ya ɓoye rashin gaskiyar a zuciyar shi ya yi rashin gaskiya amma ya ɓoye shi Allah ce duka zan kama ku da shi wannan yadda waɗansu malamai suka fassara shi a farko ke waɗansu suka fassara shi cewa ba ma da masu karɓan bashi ake ba a'a duk wata dokan Allah da ya ce maka haramun ne a musulunci idan mutum ya je ya buya ya aikata shi to Allah maɗaukakin sarki yana sani domin Allah shi ne mamallakin abin da ke cikin sammai da kasai da dukkan abin da ake aiwatarwa na Allah maɗaukakin sarki ce wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah idan mutum yana maganan zuciya zuciya ce take ingiza mutum ya je ya saba wa Allah zuciya ce take zuwa ta ce maka kai ya kamata yau ka fita kai ma ka wala ya kamata kai ma ka je club din nan ya kamata ka yi kaza za ka ji zuciyanka ne take ingiza ka to Allah ya ce abinda zuciyan mutum ke magana ke ingiza ka ka yi in ka bar abun a zuciyan kawai amma bai bayyana wa, in tubduhu idan har ya bayyana a gabobinku zuciyanka tace ce ka mariwa ne ka mare shi zuciyanka ta ce ka sha ka je ka sha zuciyanka ta ka yi zina ka je kai zuciyanka ta aiko ta umurce ka da wani abu baka bar shi a zuciyan ba kawai amma ya exposing har gaɓoɓinka sun aikata shi to Allah ce yuhasibku bihi Allah zan kama ku da shi fa ya yaghfiru liman yasha'u un gafarta ma wanda ya haƙura da maganan zuciyan kawai amma bai bayyana a gaɓoɓin shi ba wayu azibu man yasha'u sha'u ya azabtar da wanda da zuciyar shi ta umurce shi sai gaɓoɓin shi suka aikata kusa wani hadisi manzo Allah sallama ya ce Allah ya gafarta wa al'ummata maganan zuci matukan gaɓoɓi ba su aiwatar ba to wanda ya bar maganan a zuciya kawai zuciya ta umurce ka da sabon Allah kaki gabobinka ba su aiwatar ba wannan manzo Allah ayan nan tace sai Allah ya ma wanda ya bar abun a zuciya kawai wane ne za a azabtar wanda da zuciyan yayi umarni sai gabobe suka aiwatar kamar yadda wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi yace ido yana zina zinan ido shine kallo hannu yana zina zinan hannu shine taɓa matan ƙafa tana zina zinanta shine aje inda a za a yi alfashan sannan kunne yana zina-zinan shi shine magana amma dukkansu zinan gaɓoɓin baya tabbata sai al'auran mutum ta tabbatar ko ta ƙarya don al'aura mutum ya je ya din to shine dukkan gaɓoɓin nan wato sun tabbata zinansu ya tabbata ƙarara amma idan al'auran mutum ba ta je ta aiwatar ba to wannan ya ta ƙaryata waɗancan gaɓoɓin gaɓoɓin ba su yi zina ba to wannan shi ne. a malamai suka ce wannan ayan tana da dalilin sauka Allah maɗaukakin sarki lokacin da ya saukar da ita ƙarara ga al'umman annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Allah ya ce, fassara na uku kenan, Allah ya ce, Ni Allah ni ne mamallakin dukkan abin da ke cikin samai da ƙasai. amma ga dokata wa in tubdu ma fi anfusikum duk abinda kuke aiwatarwa zunuban da kuke aiwatarwa da gabobin ku physically auto ko kuma zunuban da zuciyanku ke raya muku ku aikata amma ba ku aikata ba maganan zucin ma Allah ya ce yuhasibkum billahi ko zan kama shi da shi da mutum yana zaune haka kawai sai zuciyar ce ka yan nan ai tana da da ka dan taba ta kaji yanda take mana ka wata ila za ta yi dadi wannan maganan sakon kawai in ji Allah Allah yace zan kama mutum da shi gobe kiyama ina fata an gane ko ko kuma ya tuna wani sabo zuciyar shi ka masa wani sabo yayi ta maganan zucin in dai na sabo ne Allah yace zan kama mutum da shi da wanda kuma ya je ya aikata fizikali a aikace gabobin shi suka aiwatar to wannan al'amarin sai ya ta da hankalin sahabai matuka matuka suka ce wane ne zuciyar shi ba ta raya masa sabon Allah ba idan har Allah zai kama mu da zancen zuci da abinda zuciyarmu ke magana a kai to ya rasulallahi ba mai kubuta ba mai shiga aljannan kuma Allah ya ce ya gafarta ma wanda ya ga dama kuma ya azabtar da wanda ya ga dama shi Allah bisa dukkan komai mai iko ne to sai sahabai gaskiya suka kai complain a gaban manzon Allah ka ce wannan ayin da ta sauka fa tana nuna cewa ba mai tsira dukan mu zamu halaka Ke zuciyanka ma abinda ta yi magana a kai ta tunano na sabon Allah ma zai kama ka ya manzon Allah waye zuciyar shi baya yawan raya masa sabon Allah ba? da har Allah zai kama mu da wannan mun kade ba makuhuta ba shiga aljanna Shi ne manzo Allah ce kai kada ku yadda ku a mu'amalanci ayoyin Allah yadda banu Isra'ila Yahuda suke mu'amalantar ayoyin Allah in Allah ya saukar da aya ya yanke hukunci ku ce sami ina wa ana ku roƙi Allah ya taimake ku din amma kada ku yadda a saukar da aya ku zo kuna complain ku ce a sama muku sauki ko kuma wannan ayan ba za ku iya ba za ta wahalar da ku za ku yace wannan ɗabi'an yahudawa ne kada ku yadda duk abinda Allah ya saukar muku ku karbe shi hannu bibbiyu ku ce sami'ina wa adana suka ce haka ne ya rasulullah suka ce haka ne manzo Allah ce haka ne suka ce to sami'ina wa adana mu ba za mu ce sami'ina wa asaina ba shikenan da suka nuna sun yadda sun yadda da hukuncin Allah da abin da Allah ya rubuta ya kaddara sun nuna total submission suka yi saronda ga Allah ga ayan nan sai Allah ya saukar da next aya ya ce amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun Allah ce na shaida a manzon Allah ya yi imani da abin da aka saukar masa na littafi daga Ubangiji shi haka nan mummunai da suke tare da shi sun yi imani dukkansu kuwa ya ce sami ina wa ana Allah ya ce to tun da dama jarraba kunai da kun yi imani kun mika wuya kun nuna kun yi saranda to Allah ya ce ga da zan muku kullun amana billahi kowanne daga manzan Allah da su mumunan kowannensu ya yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubuhi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa kuma suka ce la bai baina ahadin mun rusulihi mu ba za mu ware tsakanin wato annabawa manzannin Allah ko da mutum ɗaya mu ware shi mu ce ba ma son wannan ba ma son wannan mu ba ruwanmu da wancan manzon ba ruwanmu mu wane muke so wane muke so kamar yadda yahuda da kiristoci suke ware su ce ba ruwansu da annabi muhammadu su annabi isa ne nasu wancan su ware mumunai musulmai mabiya manzo Allah su sun nuna duk sun yi imani da manzannin babu wanda za su ware kuma wa ƙalu sami'ina wa aɗana kun gani suka ce mun ji kuma mun yi biyayya ga dukkan abin da Allah ya zartar mana kuma suna ce gufranaka ya Allah muna roƙonka gafaranka a inda muka yi kuskure a inda muka gaza ya Allah gufranaka ka gafarta mana rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir a gare ka ne makomanmu yake Muyi imani za mu mutu mu tashi mu koma a gare ka a tada mu mu tsaya gaban ka gobe kiyama mu yi imani da wannan ya Allah amma ya Allah ka gafarta mana ga abin da ya fi ƙarfinmu to Allah ya ce tun da manzo Muhammad sallallahu da mumunai da sahabai da musulmai sun yi imani da hukuncin da nazartar musu na cewa abinda zuciyarsu ya tuna musu na sharri mazan kama su da shi ballatana abinda suka yi aikace to Allah ce tunda basu ja ba basu ja da ni ba basu yi musu da ni yanda banin Isra'ila da Yahuda suke yi ba Allah ce to la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha bazan taba dora marai abinda ba zai iya ba na yafe muku dukkan abinda zuciyanku ya ya menene ya raya muku na yafe muku wannan na ya fi muku dama ne ya complain ne sahabai ba za su iya tuntuɗe zancen zuci ba ba za su iya ba manzo Allah ce kar ku nuna Allah ko ba za ku iya ba in ya saukar muku da aya ku ce masa ya Allah mun yadda amma muna neman ka gafara a inda zuciyar namu ta tuno mana abinda ya fi mu na sabon Allah ka gafarta mana kuma sami'ina wa adana da Allah ya jarrabe su ya ga ko za su yi tsaurin kai da taurin kai irin na yahuda su tsaya jayayya su kimi ka kai sai Allah ce to shikenan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba zan taɓa ɗora muku abin da ba za ku iya ba na janye wannan zancen zucin na janye shi yanzu an bari a zancen me na ayyukan gaɓoɓi na zahiri a bashi a nan inji Allah na janye muku wancan kaga da an nuna taurin kai da ya Allah ce ya bashi din ya bashi din amma annabi ya tarbiyyantar da mu kada mu kuskura mu rika ja da ayan Allah ni gaskiya ba zan iya ba ni kaza kaza ni wallahi ina ni kace Allah ka ce ni kar a yi amfani da addini a cuce ni kar a ja mu aya a cuce ni ni ba zan iya ba ne ka kasa akwai waɗansu haka ka ja masa hadisi ka ce ni kar a ja mun hadisi a cuce ni wallahi ba zan yi ba zan iya a'a ka ce wannan abinda Allah ya ɗora mana ya Allah mun karɓa mu yi biyayya amma Allah ka ba mu iko akai kuma ka yafe mana inda muka gaza muka yi kuskure to sai Allah kaga ya sauƙaƙa maka din la yukallifullahu nafsan illa wus'aha Allah baya taba dora warai, sai dai abinda za ta iya laha ma kasabat wato abinda ta na ayyukan alkhairi gaba daya yana gareta, za a aje mata wa alaiha maktasabat abinda ta aikata na sharri shi kuma yana komawa kanta ne in ka aikata sharri kanka zai koma in ka aikata aikin lada lahama kasabat wannan present past tense ne abinda ka aikata na alkhairi can kuma iktasaba abinda ya aikata na sharri kaza ta Allah ce kullu nafsin bima kasabat rahina iktasaba kuma abinda ya na sharri na fata an gane ko to yana kanka ne kanka zai koma Yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya roki Allah bayan Allah ya nuna cewa ya yafi zancen zuci ga al'umman annabi sai na menene sai na wanda ake aikata aikace hatta shi din ma annabi bai bar Allah ba sai da ya roki Allah ya yafe hatta shi din ma na wajen ma yace rabbana ya ubangijinmu la tu'akhizna in nasina karka kama mu bisa dukkan laifin da muka yi ta hanyar mantuwa ya Allah duk abin da muka yi shi ta hanyar mantuwa ya Allah na roƙe ka karka kama al'umma ta da shi Allah ce kad fa'altu na maka ya Muhammad Ya ce au akhta'ana ya Allah karka kama al'ummata ni da al'ummata da dukkan kurakurai da sabo da muka yi bisa kuskure Allah ce kad fa'altu ya Muhammad na maka shi annabi ya sake roƙan mana kuma yace rabbana ya ubangiji mu wala tahmil alaina isra kar ka dora mana dokoki masu tsauri masu tsanani masu kuntata rai irin wanda ka dora ma kama hamanta wa alal ladina min qablina irin wanda ka dora ma magabatan mu yahudawa kenan banu isra'il ina fata an gane in mutum ya yi laifi wa Allah subhanahu Ta'ala, ai a ce uktulu anfusakum dalikum khairun lakum inda fata ba alaikum ku kashe kanku da haka Allah yake kansu. don suka yi laifi suka yi laifi sai a kira masu laifin a haɗa su a wani fili a ba su makamai a sai ce su yi ta fuskantar juna kwaya ya fuskanci fati ɗaya su ta kakkashe juna Allah ya ce shi ne hanya guda ɗaya da zan yafe muku zunuban su kuma mutum ɗaya ne ya yi laifi bai da fatina sai a bashi makami a ce ya kashe kanshi uktulu anfusakum zalikum khairul lakum wannan ka kashe kanka shi yafi maka alkhairi shine the only way da Allah zai gafarta maka zunuban ka fataba alaikum Allah karka dora mana wannan tsananin irin wanda ka dora ma wancan ana cewa kuma har ila yau duk inda lokacin ibadansu ta yi in ba sun bar inda suke sun zo ɗakin ibadan ba ibadan su ba ta karkuwa to Allah kar ka ɗora mana wannan tsanani yadda ka ɗora musu ya Allah ne ka sanya mu ma al'umma ta ni da al'umma da duk lokacin da sallah ta duk inda ya sallah ta karbu Allah ce na maka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai da al'ummanka ana cewa kuma har ila da su idan najasa ta taɓa rigansu ruwa baya tsarkake ta don fitsari ya taɓa rigan mutum anan nan ko ban gida duk yadda ya ruwa ya sa ruwa ya wanke ba zai fita ba sai dai ya yanka iya wajen ya ɗaye shi ya zub da yadi in kuma jikin shi ne najasan ta taɓa sai ya karta ya karta da dutse ya ɗaye wajen haka mu'amala mai tsanani Allah ya haramta musu cin kashi ya haramta musu cin gashi nan abubuwa yahuda da yawa ya mai da waɗansu birrai ya mai da waɗansu aladu duk gasu nan ya Allah irin wannan muguwar mu'amala da nauyi da tsanani da tsanantawa ya Allah kar ka tsora mana shi irin wanda ka tsora wa magabatanmu in qablina Allah ya ce an maka ya Muhammad annabi ya sake ce rabbana ya ubangiji mu wala tuhammilna ma la taqata lana bi kar ka dora mana ibadar da ba za mu iya daukan ta ba yace kan fa'altu laka ya muhammad na maka ya muhammad da kai da al'ummar naka shi yasa in ka kasa yin sallah a tsaye aka ce ka yi ta a zaune in ka kasa yin ta a zaune ka yi ta a ta gefe in ka kasa ka yi ta a kwance haka nan in ka kasa taɓa ruwa saboda ciwo ko mura ko tsananin sanyi aka ce ka yi taimama kawai ka je ka yi sallah in azumi ya gagare ka wa alalladina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin ka je ka ciyar a madadin a je a ciyar in tafiya ta kama ka cikin ramadan ka auna ba za ka iya ba ka ajiye wannan azumin kowane al'amari za ka samu inna ma'al al'usri yusra duk inda aka samu wata wahala a cikin addinin mutunci musulunci za ka ga wato saukin is attached an yi attached din saukin shine idza daqa al'amru idza daqa al'amru musulunci yana expanding kamar spring kamar roba yanda zaka ja ta haka idan misali wani abu ya matse ya matse ya matse to musulunci sai ya expanding sai ya buɗu haka ya kawo sauki idan ya buɗun ya tsaya aka samu saukin aka samu saukin sai ya zo kuma ya ya haɗe kaman yunwa ka samu kunci kunci kunci yunwa ta kama ka ta dabaibaye ka har ka galabaita mutum zai mutu sai musulunci sai ya ɗan buɗa maka haka ka ci mushe ka ci mushe kana ƙoshi kuma sai sai ya zo ya ya menene sai ya rufe haka ba wata ƙofa sai haramcin ya dawo idan ya ga haramcin zai tozartar da kai ka rasa ranka ka ga galabaita sai ya dan bude maka ya dan bude maka in ka dan tsotsa ka tsotsa har ya dawo ya rufe a ce al-mahzuratu ad-daruratu tubihu al-mahzurat sai a ce yanzu larura ta dan buda maka kaci sai a rufe shi yasa sai a rufe kibba a yadda ma yi guzuri da mushen ba ba a yadda ba giya da aka haramta mutum yinwa ta kama shi ba nama ba abin da zai ci ba abinci kusa kawai ba wani abun sha kawai mutum har ya jiki ya lagwance zai zai ya kenan sai sai shari'a sai ta kalli ni sai ta kalli yanayinka da condition ɗinka sai ta buɗa sai ka sha burkutu ka sha ka sha ka sha ka sha ka sha sai ya zo ya menene sai ya rufe kuma ya rufe saboda tausayin ranka da halin da ka shiga ciki ina fata an gane haka ne idan shekara ne da ake jin yunwa a shari'ar musulunci ko ina ana fama da bala'in yunwa mutane suna galabaita suna mutuwa to sai shari'a sai ta buɗa a nan duk wani abin da ka samu ko mutum ya fasa shago don ya saci abinci ya dafa ya ci ko ya yi abin nan sai shari'a ta kakkaɓe ba yanka hannu ba bulala ba biya ba kaza kaza kaza kaza duka kotu sai ta soke wannan idan aka samu abinci ya wadata sai ta dawo kuma ta rufe in ka fasa kofa yanzu ka sato wani abu ka zai tafi yawa amma ka hukunci da menene to shi musulunci yana buduwa yana rufe yana buduwa shine inna ma'al usri yusran duk inda aka samu wani tsanani haka sai ka ga sauki ya zo wajen ya bu to shi musulunci haka baya taba yana adjusting yana buɗe yana tafiya tare da yanda yake maslaha na mutane interest na mutane ina fata an gane ko to shine ya Allah karka abin nan tsananta mana ka ɗora mana abin da ba za mu iya ɗaukan shi ba a rayuwarmu mala ta katala nabi Allah ce ka tsotse ta ya Muhammad tarfa altu Allah ce na maka ya Muhammad kai da al'ummanka to sai sai annabi ku duba irin addu'an da yake inda ma za mu iya shi ma idan muka yi kuskure ya Allah a mana afuwa kuma ina fata an gane ko ka roƙa kara ɗora maka abin da ba za ka iya ba a wanda ka iya ma annabi ya ce wa'afu anna shi ma in ma in muka kasa muka yi kuskuren shi ma a mana afuwa Allah ce karfa altu wa gafir lana ka gafarta mana Allah ce karfa altu warhamna ka nuna mana rahama da jin kai Allah ce karfa altu yace fansurna alal qaumil kafirina bayan wannan Allah akwai mugayen mutanen da muke rayuwa da su suna takalan mu suna kaza duk lokacin da muka kafsa Allah ka dora mu akan su Allah ce qad fa'al yace anta maulana Allah kai ne majibincin al'amuran mu kai ne muka dogara da kai ba wani da muke gadara da shi ba wani wanda muke dogaro da shi ba wani wanda muke neman mafaka da shi ba wani wanda muke neman taimakon gaggawa daga gare shi Allah kai ne komai namu bamu da dabara bamu da ƙarfi bamu da hikima bamu da wayo kai ne komai namu anta maulana kai ne majibincin al'amuranmu fansurna alal qaumil kafirina ka bamu nasara akan kafirai Allah ce kafa alku na muku ya Muhammad kuje ina fata an gane ko waɗannan ayoyi masu albarka sune waɗanda ake kiransu ayoyi guda biyu na ƙarshen suratu menene suratul baqara suna da falala da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna falala ita wannan surar da muka sauke ta a yau gaba ɗaya ta suratul baqara manzon Allah sallallahu alaihi duk mai karanta ta a gidan shi shaydanu ko aljanu ko wani sihiri ko wani siddabaru ko wani almundahana da za a haɗo a yi binne-binne a ƙofan gidan mutum ko a gyaɗin shi ko cikin gida ko a yi menene gaba ɗaya gidan da ake karanta suratul bakara yana lalata waɗannan abubuwan shaidanu ba sa shiga hamsam shin karanta suran gaba ɗayanta a'a ko ayoyi goma kake karanta cikin suratul bakara ɗin nan insha Allahu gidanka ya fi ƙarfin shaidanu su shige shi shi yasa waɗansu suke tabbaya idan na gama sabon gida zan iya zuwa a sauke mun alkur'ani ko ayi yi kaza abinda ya zo a sunna dai muka sani manzon Allah da ya nuna man kara a suratul bakara wanda ya karanta suratul baqara shedanu ba sa shiga gidan shi in kana so ka wannan kai wanda ya tabbata ka je a karanta suratul baqara a gidan ka tura wani ya karanta maka suratul baqara domin in sabon gida ne zai floshin din duk abin da ke ciki na shaidanu da wani sharri duk fi fita domin dama shaidanu suna makale a cikin kangon gidaje su zauna a nan idan mutum zai tare sai ya tura wani ya karanta mata suratul bakara ko kuma shi din ya karanta in bai iya ba kuma shi kenan sai ya tura wuri ya karanta masa amma a haɗu a ce za a sauke alkur'ani din nan to babu inda na ganshi da yi a eh, sunna ta tabbatar amma suratul bakara confirm ina fata an gane ko Aa, idan ana yawan karanta ta a gida kwata-kwata wannan gidan duk wani shaidani da aljani da mugu abu ya yi sallama da gidan ke ina fata an gane ko to kaga maimako waƙoƙi kullum maimako disco kullum maimako ne abun nan kullum idan mutum yana karanta wannan insha Allah Allah zai kawo masa tsari suratul baqara gaba ɗaya kenan kuma duk abinda ayoyin da ka karanta a cikin suran gwargwado yanda ka karanta ya wadatar ba wai sai suran completely ɗinta ba na duk inda ka kamo ka karanta insha Allah ya yi a hadisai guda uku na samo mana a takaicin takaice falalan waɗannan ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara daga amanar rasulu zuwa ƙarshe wa surna alil qawmil kafirin innan hadisai da yawa sun yi bayanin falalan su da kuma irin fa'idan da surorin suke ciki hadisi na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qara al ayataini min akhir surati al baqarati fi lailatin kafatahu wanda ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul baqara din nan kafata wato a dare a dare ka zo kwanciya ka karanta su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sun isan maka komai to malamai sun yi ta kalman kafatahu sun isan maka komai menene suka isan maka waɗansu suka ce ƙiyamun laifi? waɗansu mana suka ce yadda mutum zai tsaya sallan dare ya yi ta salloli ya yi ta salloli ƙiyamun laili in nan idan ka karanta waɗannan suran ayoyi guda biyu din nan sun isar maka a madadin ƙiyamun laifi? waɗansu malamai sun fassara shi da wannan waɗansu malamai suka ce sun isan maka karatun ƙur'ani da za ka karanta ka yi ta karatun ƙur'ani da diran ka yi ta karatu waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul bakar in ka karanta su ne sun isan maka da karanta ƙur'anin duka a wannan daren waɗansu malamai sun fassara shi da haka amma akwai maganganun malamai daban-daban guda uku wanda daga ƙarshe sun haɗu cewa sun isan maka daga kowane sharri kariya daga sharri kariya daga makirci kariya daga maki kariya daga duk wani aljani da mugun sharrin abu dai a wannan daren gaba ɗaya idan ka karanta su Allah maɗaukakin sarki ya kare zai kare dan fashi ne hayakila ne menene menene duk wani sharri da zai shigo gidanka a ranar hatta kunama ba za ta harbi mutum ba hatta kunama in akwai ta a gidan ko maciji dai ko wani abu amma fa mu sani kad ja'ala Allahu li kulli shay'in qadara Allah dai ya sanya ma kowane abu kaddara ran da Allah ya kaddara kaza din nan sai zai same ka dama Allah ya rubuta shi to ko ka karanta su zai same ka ina fata an gane ko amma kariya ne daga dukkan wani sharri yawancin maganganu malamai suna nuna kariya ne daga sharri aljanu musiba fitina bala'i irin na sharrin dare na barayi da abin nan ya kamata a rika karanta su kada a yi wasa da su ina fata an gane ko idan wani ya zo ya labe boka ya baka wani lakani kai kuma ka ce ni annabi ya bani ni ga wanda annabi ya bani ina fata an gane ai ina jin musulmin kirki na kwarai a ce annabi ya baka lakani shi kuma wani ya baka anan ya labe da kai a rafi ko a wani kango ya baka ai lakanin annabi ya fi to wani ya zo ya baka rataye rataye ka rataye a ɗaki ka rataye a ƙofa ka sa a ƙarƙashin filo ka ɗaura a jikinka ka sa a kaza ka sa a kaza ko a jefa wani abu a randa ko a samu wata yar tukunya sabuwa a rika sa abun ana kifawa wai duka kariya ne daga sharri to ga laɗabin manzon Allah dai sai ka zaba wanne ne yafi wanne ne yafi hadisi na biyu wa Aliyu a wannan hadisi mawqufi ne wa qala ali ibn abi anhu wato sayyidina ali dan abi talib Allah yarda da shi yace ma azunnu sayyidina ali yace kai ni bana zaton ma za a samu wani musulmi mai hankali wanda ya san abin da yake yi har a ce yayi bacci bai karanta waɗannan ayoyi ba ban zaton akwai shi akwai shi sayyidina ali wani su haka ko amana rasulun ma bai iya ko amana rasulun ma bai iya amma wani yana mamaki ne ta ya za a yi musulmi dan musulmi wanda yake adanantuwa da addinin musulunci a ce ya san abin da yake yana cikin hankali shi cikakke ya kwanta kawai kacam kawai ya zuba a gado ba tare da ya karanta waɗannan ayoyin ba yana mamaki ne yana mamaki ina fata an gane ko wannan shi sai kuma an ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace utitu haula'il ayati min akhir surati al-baqarati min kanzin tahta al-arshi lam yu'tahunna ahadun qabli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara waɗanne ne daga amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih har zuwa fansurna alal qaumil kafirin innan manzon Allah ya ce waɗannan ayoyi guda biyu Allah ya bani sune daga cikin taskokinsa da suke karkashin al'arshi wanda ba a taɓa ba ma wani manzo ko annabi ba in ba ni ba wato duk abin da aka bawa annabi al'ummansa kenan aka bawa duk abin da kuka ga an bawa annabi to al'ummansa aka bawa ina fata an gane ko to wannan masu rukiya duk za su gaya maka irin karfin da waɗannan ayoyin suke suke da shi da fatan Allah ubangiji ya mana albarka ya samu dace ya ba mu ikon karanta irin waɗannan ayoyi saboda kariya daga sharri Allah ubangi ya sa mu dace waɗansu kasan sun fi son kayan rataye rataye sa wani abun da zai wahalar da shi kayan ɗoyi kayan wari kayan wani jiko su abin nan da makamantansu Allah ya kama bari mu ne ka sabo sura Bismillahirrahmanirrahim Alif lam mim Allahu la نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم نعم سورة آل عمران wannan sura mai albarka an mata la'ani da ali imran alu da larabci shine family familin imran wato iyalan imrana imrana dai sunan mutum ne ina fata an gane ko imrana sunan mutum ne mahaifin ah, maryama alaihi salam wanda ta haifi annabi isa alaihi salam to alu dai kalma alu shine family kamar za ka ji an ce abdalla ibn abdul aziz ali sa'ud ali sa'ud wato iyalan sa'ud kai ma za ka iya ƴaƴanka a ce wane wane wane wane ɗanka ne ɗanka ne ɗanka ne ɗanka ne ɗan wane a ce ali aliyu ko ali ɗan juma ko ali tanko in sunanka tanko ne a ce familin tanko za a yi magana akan familin menene tanko ko kuma ali yaqub ali yaqub wato familin annabi yaqub alaihi salam to wannan za a kissanta mana kissa menene ali imran familin wane ne iyalan imrana to sai aka makala wa suran da yake kissan imrana din da ƴaƴan shi din sun zo to sai aka makala wa suran aka rada wa suran da suran shi kamar yadda a suran da muka gama din nan muka fita cikin ta akwai kissan saniyan da aka umurci banu isra'ila su yanka ta suka yi ta kame kame da rashin kunya da taurin kai to sai aka sawa suran suratul bakarati ina fata an gane ko wannan sura mai albarka sura ali imrana tun ita ta sauka a makka ne idan ka ji an ce aya madaniya wato ta sauka bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai a yi inta ɗinta da madina a ce ayan nan ta sauka a madina ko da manzon Allah yana wajen madinan da 1000 kilometers kilomita dubu tsakanin shi da madina maybe ya yi tafiya ya je yaƙi ne ko wani gu ya je wanda tsakanin shi da madina ma kilomita dubu ɗaya ne sai ayan ta sauka masa a can ba za a faɗi inda ayan ta sauka ba sai a yi a tashin ɗinta ta madina ce domin a lokacin ai annabi a madina yake ya yi hijira ya bar madina kuma lokacin ya bar maka ko ya bar maka kuma ko da madinan yake a lokacin da yake madina tafiya ta kama shi ya je makka sai ayan ta sauka a makka ba za a aitaci ɗinta a makka ba ana lura yanzu a ina yake da iyalansa madina ne sai a ce madaniyatu ina fata an gane ko a wannan sura mai albarka a jerin ayoyinta 200 ne daidai a jerin surori ita ce ta uku domin fatiha ce farko sai bakara sai ali imran saɓani yadda muke ɗauka karatun allo ya saba mana ce fatiha ita ce farko ko sai falaki ai sai suratun nasi sai falaki sai kulhuwallahu sai a rika haurawa eh, wannan saboda karatun allo idan mutum zai karanta farfaru da babbaku ne sai a fara masa basin mi'ara sai a fara masa daga bismillah daga fatiha ta cewa ne ya gama fatiha yanzu sai nasi sai falaki sai kulhu yawanci suna ɗauka haka fatiha tana ƙasa da suratun nasi alhali ita ce sama gaba ɗaya domin an ce fatiha mabuɗin Alƙur'ani, da ita aka buɗe Alƙur'ani. da wannan suratu ali imran ita ce sura ta uku a jerin gwanon sunaye surori to wannan sura mai albarka tana da tarihi tana da dalilin sauka ina jin za ka karanta ayoyinta kusan a kusan ayoyi hamsin dukkansu dalilin saukansu ɗaya ne abinda ya faru ne aka yi ta saukar da ayoyin suna ta magana akan wannan abun suna ta magana akan wannan abun har aka samu ayoyi arba'in kusan sama da hamsin ma amma dalilin da yasa aka saukar da waɗannan ayoyin ga dalilin kaman haka a a tafsirin tabari ne na samu yace dalilin saukan wannan sura mai alwaɗannan ayoyi na farkon suratu ali imrana hadisi ya ruwaito cewa kadima ala rasulullah sallallahu wafdun min najran waɗansu tawaga na kiristocin najrana najaran can ne wajejen irin su riyadh din nan yawansu mutum sittin ne daidai suka wata tawaga daga wannan gari suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin su 60 din nan akwai mutum goma sha hudu wanda yake su ne manya-manyansu shugabanninsu kamar a ce hakimansu dagatansu limamansu malamansu sarakunansu masu ba da shawara kansilolinsu da menene cikin wannan tawagar sittikin da akwai mutum goma sha hudu wanda suke su manya-manyan kasar najera na ɗi ina fata an gane ko sannan kuma a cikinsu din akwai wanda ake kiran shi wato shugaban tawagar gaba ɗaya cikin su goma sha hudun su ne ake nuna mana matsayin kowa da ran ɗin kowa a cikin su goma sha hudun akwai wanda ake kiran shi al'aƙibu al'aƙibu nan wato shi ne wanda ake duk wani abin da ya taso ma mutane shine yake ba da shawara a karɓa Shi ne wanda yake yanke cewa ga yanda za a yi kawai mai taking decision babu mai tsallaka abin da ya faɗa ina fata babu wani wanda ya isa ya kara a yi sai abin da ya faɗa to akwai kuma uh, ana kira shi wannan abdulmasih abdulmasihu bawan masihu inda za ka san kiristocin ne ke akwai kuma wanda ake yake da matsayi na asayid shi kuma shine shugaban wannan tafiyan gaba ɗaya amirinsu shi kuma sunan shi al'aiham akwai kuma manya-manyan fastocinsu da fadawansu da limaman cocunansu masu kula da karantar da injila to abinda ya kawo su wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suka shiga masallacin manzon Allah suka tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan sallan la'asar suka shiga cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su a matsayinsu na masu imani da addinin wato christianity addinin annabi isa alaihi salam da suka shigo wajen manzon Allah suka zauna suka shigo cikin masallacin da irin kayansu waɗannan da suke sawa na cocina suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna zaune a masallacin lokacin ibadansu ya yi suka juya suka kalli gabas inda suka saba kallo ba alkiblan musulmi ba can kudus suka yi bautansu a cikin masallaci manzan Allah ɗin suka yi addu'o'insu da menene da tafi su yayi za a musu magana manzan Allah ce a kyale su a kyale su suka zo sai aka ware mutum biyu su je su tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka zo suna yi manzon Allah tambayoyi akan annabi Isa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu kaiwa ne ku musulunta ku musulunta kawai ya kawo musu hujjoji duka sai suka ki suka ce ai mu mun riga ka shiga addini mun riga ka samun littafi mun riga ka yin imani da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu karyanku. Baku, ku musulunta sannan ba yi imani da wannan addini ba ya ce babu abinda da ya hana ku yin imanin nan a sai manzo Allah ta sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su yace musu ƙarya kuke ba ku yi imani da addinin nan ba kuma ba ku yi imani ba yace bari in muku tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alastum ta'lamuna annahu la yakunu waladun illa wa huwa yushbihu abahu abubuwa uku ne suka hana ku yin imani na farko imaninku da kuka cewa Isa dan Allah ne na biyu imanin da kuka yi kuke da shi na cin naman alaji sannan kuma imani da kuka yi da as-salib da cross da kuke ratayawa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda kuke cewa Allah yana da da annabi Isa dan Allah ne kun taɓa ku ji inda aka samu ɗa ba tare da ya yi kama da uban shi ba suka ce in tabbas haka ne dole a samu ɗa ya yi kama da uban shi ya ce to shin ba ba ku da ilimin sani cewa lallai ubangijin murayayye ne baya mutuwa shi kuma annabi isa yana mutuwa yana ƙarewa suka ce haka ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba ku san ubangijin mu tsayayye ne da kansa shine wanda kowa yake dogaro da shi shine yake kare kowa shine yake azurta kowa suka ce tabbas haka ne yace shin annabi Isa ya mallaki wani abu daga cikin wannan abun da namu lissafa suka ce a'a yace ba ku da ilimin sani ce lalle Allah mai girma da buwaya ba abinda ke buyan masa cikin sammai da kasai suka ce babu abin da ke kuyan ma Allah komai ya san shi sai suka ce shin annabi ya sa haka ne suka ce a'a Allah ce shin ba ku san Allah bane ya halicci annabi Isa ya suranta shi a cikin mahaifiyarsa ya zauna a cikin mahaifiyarsa ya suranta shi yadda ya ga dama sannan ya fito da shi aka haife shi ya fito ta jikin mace suka ce haka ne suka ce ba ku san ce ba ku da ilimi ce ubangijinmu baya cin abinci kuma baya shan abun sha kuma baya bawali baya fitsari baya bayan gida suka ce tabbas suka ce haka annabi isa yake ba ku san annabi isa mace ne ta ɗauke shi a mahaifiyanta ba sannan ta haife shi sannan kuma ta yake cin abinci ita ma tana ci aka shayar da shi nono kama yadda ake shayar da kowane ɗa sannan ana ciyar da shi ana shayar da shi da koma da komai yana bawal yana bayan gida ba ku sa annabi isa haka yake ba suka ce tabbas haka yake to ai annabi ce to taya za a yi wannan ya zamanto Allah annabi ya tambaye su to irin ne maimako su ce eh sami'ina wa adana gaskiya haka ne ya tambaye su duka suka bada amsa maimako su ce sun yi imani din sai suka ƙara dogewa suka ce su dai a haka za su bautata masa eh, kasan ko kirista ne kuka ɗanyi da belhe ce wato spirit the holy spirit bai shige ka ba ne ba za ka fahimci abubuwan ba ne ruhu mai tsarki bai ratsa ka ba ne shi yasa ba za ka fahimci abun ba ina fata an gane a taƙaice dai wa mallam ya ji alillahu lahu nuran fama na humin wanda Allah bai sanya masa hasken imani da musulunta ba bayan da za a yi musulunta to suka gama manzo Allah ya kira su dai ya ce to duk abubuwan nan da na lissafa kun tabbatar haka amma kun yin imani to kawai naman alade da imani da annabi isa matsayin Allah din da imani da kuro shine ya hana ku musulunta suka tafi suka yi wa manzon Allah ban kwana shine Allah ya yi ta saukar da waɗannan ayoyin waɗanda gobe za mu fara karanta su da izinin Allah mun ji dai dalili da kisan saukar da waɗannan ayoyi sun kai wajen hamsin kan wannan ɗin kawai suke magana abinda waɗannan ɗin suka yi da fatan Allah ubangiji ya nuna mana gobe lami lafiya hmm. eh, Mutum ya sayi waɗansu abu Mai komai namu ya bankin nan ne. Me komai namu ya bankin. Allah ya suke dukkan waɗansu kofofin arziki da alheri sai banki? Ina fata an gane ko? mutum kada ya sai dukkan waɗansu hannayen jari da suke mu'amala da duk wani abin da yake ba halal bane mutum ya kiyaye su ya sai na waɗansu ka sai na coca cola ka je ka sai na man fetur ka sai na waɗansu nan da yawa ba dole sai na banki ba shi eto eh in zakka ya saya ya cire kuɗi ne tsantsa ya raba kuɗin in mutum abinci yake so ai zai saya yawa ya rarraba kuɗin ina fata an gane ko shi na yawa ya ba da kuɗin watakila ka sai buhun wani jiya ya samo shi ko ba haka ba wani school fees ne ya dame shi wani rashin lafiya ne wani zai aurar da yashi ne ina fata an gane ko wani zai ciki ta ya biya haya al'amura dai gasu gasu to mutum ya sayi abin nan ya bada kudin tunda kudin ya cire shi zai san irin bukatan da zai yi da su wannan a takaicen takaicewa kenan idan kuma zai na abinci sai ya cire kuma daga sadakan shi wancan haƙƙi ne na Allah dole ya cire to sai ya zo ya cire kuma wannan nashi ne sadaka haka na ba a sa Wannan shi ba da ya samu sallar shi ne daga ɗaya. ya kake cika tuntuni shekara da shekaru na fata an gane a takaice dai ka samu sallan isha'i raka'ata ta ƙarshe wanda a wajen liman fatiha ne kawai a asirce ko Sai kuma a wajen ka ita ce raka'arka ta farko sai ka ɗauke ta a matsayin fatiha da sura idan liman ya sallame kai sai ka miƙe ka kawo fatiha da sura a bayyane sai ka zauna ka yi tahiya ka haɗa wannan da wancan sun zamanto maka ka biyu na farko kenan su ne fatihanka da sura fatihanka da sura sai ka tashi ko ba za ka yi sallama ba sai ka kawo fatiha a asirce ka yi sujada ka ɗaga ka taso ka kawo fatiha a asirce wannan shine fa'atinmu ɗin kenan ka cika riwayar fa'atinmu wanda ita ce ta firin jayi kamar yadda na yi bayanin su ranar a nan da fata Allah samu dace wani shi ba ni ne a 2002 yana da kudi 1950 da saka shekara a 2002 sai da mutum zaka na a wannan shekara kuma zina sai na da su bayan na sai da filin bayan wata uku a miliyan ɗaya hmm. to ba a wata kuɗi ba su shekara ba shi don kuɗi zaka a kan kuma eh to yawanci irin kadaran da ake ajiye waɗansu malamai suna cewa suna da ran da mutum ya sai da su kawai sai ya cire musu zakan wannan lokaci in kadara ce da ɗaɗɗiya haka wanda kawai aka ajiye ta haka sai mutum ya cire musu a wannan lokaci wannan shine to amma wannan naka ɗin tunda an samu interval lokacin da ka same su din ka cire lokacin da shekara ta zagayo ta samu baka da shi baka da nisabi yanzu ka garan da ka sai da shi kuma yanzu kudi suka shigo hannunka fresh to sai in kana so sai ka yi amfani da su na wata shekaran against wata shekara idan ta zagayo daidai lokacin da ka sayar Allahu ana ko kuma sai cire musu din kawai 25 shikenan wannan shi ne. Wata ce ba da ke mutum kuɗi tsawon shekara ya yi yayi jami'a a nan ba shi da Allah sai ko sai ga shi kuma da ya kawo kuɗi cin zarkan sa kayan ka mana ka yafe mai yafe mai ka karbi kudin dai ya bata gaba ne ya bata gaba ne kuma kamar yadda muka fassara ayoyin jiya na bashi din nan Yace kai kai ya kawo maka bai kawo ba shin yana da su a wannan lokacin domin Allah ce fanaziratun naziratun fa in kana zu usratin fa ila maisara idan bai samu fim ba to rashin kawan don ka daga masa har ya samu ne to kai ma haka yi aiki da aya ka dan daga masa ka daga masa ka daga masa in ka tabbatar bai da shi din bayan da zai har Allah mai kwadaitar da kai daga karshe maka wa anta saddaku ko hmm. khairul lakum za zaka iya jinta duka zaka iya ce to na zaftare maka rabi akwai wani sahabi yarda Allah tabbata ga yace na manta sunan shi shi attajiri ne mai arziki ne kullun yana tura yaran shi da suke kula masa da dukiyoyi ya suje wajen mutanen da yake bin su basussuka ya ce ku je duk wanda nake bin shi bashi wani da wani da wani ku samu wanda bai da hali kawai a yafe masa a soke masa wanda kuma yana da shi din amma ba duka ba ku zaftare masa rabi ya kawo abin da ya samu wannan sahabin Allah ubangiji ya yaba ma ayyukansa kuma ya yafe masa irin yanda yake yafe ma mutane shi ina fata an gane ko to sai idan ya samo din ya baka to sai ka yi haƙuri amma idan matsalul gani ne irin mawadatan nan ne da ba sa son biyan mutum haƙƙin shi suna da shi ɗin ba sa so su biya to na farko yana da laifuka da yawa ya saba alkawari lokacin da aka ajiye masa ya rike dukiyan mutum haka da barna domin barna ne shi yana cikin bukatansu ka ka bashi akan lokaci na iri wannan kuma yana haddasa gaba da kiyayya yana haddasa nan gaba ya ki taimaka maka in ka dawo wannan shine amma mai ko a bashi da Allah din nan a ina gani a yafi a karbi kudin Allah ya isa fa wancan kun gane ba wai ya bar shi da Allah a matsayin sadaka bane ina fata an gane a ya bar shi da Allah a matsayin Allah ya isa ne shine ka san ya bar shi da Allah ba a san abin da a yawancin kake na barka da Allah bi mana ya saka mutum

a wurin mutane hmm. kuma da ne shawara eh to tun da na saman shi ne ya bashi shi dai kar ya ci kobon kar ya ci kobon ba ruwan shi da makamantansu kar ya ci koban yawa wannan shi ne idan kuma zai iya kaucewa ya ce ni dai zan auna kawai ba ruwa na ku samu wani wanda zai rika sayarwa wannan ma duk abin da zai iya wannan shi ne amma ya yi abin da zai iya a wannan matsayin tunda ya zo practical ne ya koyi abun ya samu certificate din shi rabu da su lafiya kar su zo su soke masa abin nan su hana shi yawa yi dai abin da zai yi ke wannan shi idan na sama da shi suka ba shi ya zarga ga kaɗan wani abu a'a ba na su alal akalla dai fattakullaha mastata'atu in ka samu kanka a waje to ka ji tsoron Allah iya iyawanka kawai wannan shi kawai ya ba da mutum da ba ba da ciwon kai a cikin azumi shi zai iya kan wani magani ko ya shafa maganin ta kansa babu laifi kai da aka ce ka ajiye ma wan kana minkum maridan aw ala safari fa iddatu min ayamin ukhra asalin rashin lafiyan ma ya baka dama ka ajiye ballantana kai tambaya me za a shafa me za a shafa amma in wanda za ka shafa sama sama ne wannan babu laifi dan allura ne wanda za a yi ta babu laifi irin su na malaria na abin nan amma kwaya inda har an za a haɗiye ta ya kama dole a haɗe don a samu lafiyan to dama shi azumin karan kansa ma a rashin lafiyan karan kansa an baka dama ka aji wannan shi ne wani cewa haɗin mutum ne ya rasu sai aka samu a tare da shi wani takarda da yi ya rubuta sunan sunan mutanen da suke bin bashi kuma ya sa hannu da kansa hmm. shi da bakatansa za su ya bashi ne ko sun zai sun a'a ni dai ai tunda sun samu takarda shikenan akwai wata shaida ta ta wuce takarda Yan wato, daga dukiyan mamacin ne za a cire domin idan mutum ya mutu farko abinda ake dubawa abinda ake yi abubuwa uku ne kafin a zo a raba gado na farko ma'unatu tajhizihi wato ɗawainiyan ɗaukan wato eh, eh, eh, yi masa jana'iza gaba ɗaya mu ɗauka yana wajen da inda za a binne shi sai an saya inda za a binne shi wani yana ce mu a lagos in mutu ya mutu za a binne shi sai an sayi waje space inda za a binne to idan ya zama to inda za a binne shi din sai an saya kuma ba mai saya masa sai cikin kudin shi to sai a saya masu tonon kabarin in dole sai an biya su ba mai volunteering ya tona ba mai biya masa kuma sai an biya duk yadda ya kama ko da sun ce dubu ɗari biyar muke tona kabarin filin kuma miliyan daya muke sayarwa ba inda za a binne shi ba kuma yana da wannan kuɗin to sai a masa likafani ba mai masa sai kuɗin shi sai an fidda na littafan motan da za a ɗauke shi abinda zai ɗauke shi ya kai shi ɗin mai dakon shi ya kai shi ɗin mai ɗaukar za sai da suka ce sai kaza to duk waɗannan abubuwan sai aka tarar abinda ya barin sun tafi a wannan to magada sai dai su yi haƙuri su kakkaɓe rigunan su su a ce abinda baba ya bar muku gado ya tafi akan hidiman menene yi masa jana'iza ɗaya kenan na biyu domin mutum lokacin da yake da rai yana da sutura dole a masa yana da muhallin da yake kwana a ciki ke sauka a ciki dole a masa shine kabarin shi ba za a bar mutu a tozarce ba kuma ga kuɗi na biyu sai a duba wa su suka nawa ake bin shi kaza kaza kaza duka aka kirga aka tarar da abin da ya bari daidai yanda masu bashi suke bin shi sai a biya basu suka kawai magada su tashi su tafi ke ku yi haƙuri abin da baba ya bar muku na gado ya ƙare a bashi to sannan a zo a duba wasiya wasiya wasiya wato shine baba ya ce idan na mutu a ba ma wane kaza daga cikin dukiyata sharaɗin kar ya wuce wantat kashi ɗaya bisa ukun dukiyan idan ya wuce haka ana dawa a rage a rage a rage ya tsaya a kashi ɗaya bisa ukun dukiyan ka'ida ta biyu wasiyan karta ta zamanto ta haramun ne ta haramun ne misali ba a zartar da wasiya wanda take cike da zalunci da haramu sannan ya zamanto wanda za a yi wa wasiya din baya cikin masu gado domin la wasiyata liwarithin ba a yi wa mai gado wasiya to sai an duba waɗannan ukun gaba ɗaya to daga baya fa sai a zo a raba gado naku ne las na magada shi ne ƙarshe in wani abu ya rage a kacalcala in bai rage ba ya tafi a wancan shi ke nan falin lahin hamdu wannan shi ne fara wannan yin shi da sun sanya shi addu'a ji a sashi da kansa a kasuwa da kuɗi dubu da biyu da hamsin da wasu kayayyaki a sanya shi addu'a a sarki Allah ubangiya mayar masa da mafi alkhairi to shi yasa gaskiya anan eh, wani abu ya faɗo mun game da dukiyan eh, abun nan menene eh, yi ma mamaci hidima na mutuwa shi yasa gaskiya musulunci bai yadda da bara a makabarta ba bai yadda da bara a makabarta ba domin musulunci ya sa provision ya sa cewa lallai mamaci a biya masa na likar duk abin da ya jibinci abin da zai na na jana'izan shi a biya daga kudin shi saboda haka lokacin da mutum ya mutu yayin da za a kai wa maka masu tonon makabarta igiyar shi a auna tsawon abin nan tsawon shi yayin da za a tona a tambaye su tun wannan lokacin wani nawa za ku tona nawa za ku tona nawa za a baku in sun ce kaza ne shikenan a basu an basu sai a dawo kuma a tarar sun tona an biya su amma ana binne mamaci ana ce sadaka fi sabilillah jama'a mu ne anan mu anan ba ma samun kuɗi aka na sadaka aka a shagaltu da yawo da hula a makabarta fi sabilillahi jama'a taimaka fi sabil kowa ya cire hula an mance da mamaci an mance da masa addu'a an bar shi a gefe an daina ma tunanin lahira a take sai aka dawo kuma ana tunanin duniya da neman abun duniya a kabari kan mamaci kafin a rufe shi wannan kuskure ne ba inda musulunci ya yadda da wannan barance an saba da ita ta kai har har kan mamaci ma ana yi har cikin makabarta ana yi ina fata an gane so musulunci baya goyon ba irin na tunda a ka'idar musulunci da shari'ar musulunci an ce farkon abin da za a duba kudin da zai masa suturan shi da zai ishe shi jana'iza a ware su to don me yasa lokacin da za a je tonon kabari ba za a yi jinga da wani nawa za a ba ku in an ba su shikenan a zo abin ne mamaci a tafi lafiya amma a zo ana bara ana yawo da huluna kowa ya cire hula asalin masu tonon kabarin ma abinda zai je wajen su ɗan kaɗan ne wani daga nan ma zai kwana da hulan an zo kabari fa ya dura aljihu saboda haka don girma Allah waɗannan ɗabi'un a rika a rika kiyaye su Mamacin ka dai duk abinda zai tattala shi mene wataƙila ba zai wuce dubu uku dubu biyar ba a basu shikenan binne mamacinka kowa ya samu natsuwa a masa addu'a maimako ayi abandonin nashi a a a a mance da shi a koma kuma neman abun duniya a wajen dabara gaskiya mu gyara wannan ɗabi'ar da fata Allah mun ya sa mu dace mana albarka sai masu addu'a kai ne neman aure sai Allah ubangiji ya biya musu ya biya mana gaba daya Allah ya yi ma rayuwarmu mu albarka daga karshe nan nasihan da zai kawai mun shigo goman karshe gaskiya yan wasu zagi dantse a ƙara himma a ƙara himma shedan zai iya shiga wani ya ce aini na yi ta addu'o'i na yi kaza a goman ƙarshe na yi a goma a goman farko a goma na biyu kuma yanzu ne mutum zaka ga yana relaxing eh yana relaxing yana, yana kuma ja da baya shi ramadana lokacin da yake gaba ne ake ƙara himma kuma yana gaba ana ƙara himma mu duba farko farkon shi Allah da ikon shi lokacin da mutum yake da energy da nashadi na yin sallan Allah bai kawo daren lailatul qadari a waɗannan kwanakin ba sai ya kawo su can ƙarshe lokacin da ka buga ka buga ka gaji jiki ya lagwance sai Allah ya kawo gara basar a ƙarshe wato yana nuna kenan wato ramadana in ya zo fita nan ne ake ƙara ne jajircewa da himma da zage dantse kuma shaidan kar ya zo maka ce habawa ne addu'o'i so nawa kai a kwana ashirin wani sa'i Allah ba zai kula bukatunka ba ba zai amsa maka wataƙila a goman ƙarshen nan da ka yi kasala ka kasa tashi nan ne Allah zai kawo maka buɗin duk abin da ka roka. watakila ashirin da bakwai watakila ashirin da biyar watakila ashirin da takwas watakila ran karshe ma idan ka ce alhamdulillah ramadan ya gangara bari in fara hutawa to watakila ba a karba maka a waɗancan ba addu'o'in inda ta roka da bukatun can ne Allah ya sa zai karɓa maka in ka sake zagi dantse kai kuma he ka share kuma ka mance kai kaga an tafi salin halin kawai to a ƙara himma manzo Allah ya yakan ƙara himma a goman ƙarshe ya jajirce ya ƙaurace wa iyalan shi ya je yana itikafi ƙaurace wa iyalan shi da yake yi ba wai yana nuna in mutum ya sadu da iyalin shi a goman ƙarshe ya ya saba sunna ko kuma ya aikata haram ba a'a don a nuna irin damaran da manzon Allah yake mutuna shi fa an gafarta masa ma taqaddama ma akhara amma yake irin wannan himma to sai a ƙara himma kwarai da gaske a wannan goma masu albarka na ƙarshe ɗin a ƙara ɗamara a ƙara ƙaimi a tsaya don a yi dace da wannan dare mai albarka wanda yake ladan sheka ibadan shekara tamanin da 'yan watanni za a baka a daure ɗan wahalar na 'yan kwanaki ne kawai kaɗan da sun wuce sai sallah kawai sai bukukuwan sallah to Allah ubangiya mana albarka Allah ubangiji ya samu dace Allah ubangiji ya taimaka mana اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم صل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين